ba ita ta zama ba kuka bai ke fito ba kwando ba tara ruwa ba ƙauna ita ce ruwan zuma daɗi mai kashe su daɗi rai ma bata ki ta tsayar ba ba in ka tafin kawai ka tafi babu tabbacin karkagata babu tun iya ko mata in za a yi kai kai mai sai da kai in abin ya zo babu kai rabu ne ya ce babu kai in babu kai kawai babu duk duniya ba bai sa da kai rayuwa wucewa take kawai ce amin Allah kamar ƙarshen mai kyau